Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar muku da shirin. da gobe na bangana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau hudu ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi magana ne akan ciwon sanyi abinda ake kira vaginal infection a turance. cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da masu siyar da kayan mata a zauren tattaunawar mu. To jama'a barkanmu da zuwa cikin ajinmu na yau da gobe. Yau dai ajin namu zai dauki darasi ne akan magana infection wato ciwon sanyi da kuma daukewar ni'ima ga mata. Bana fara da malama Karimatu Ma'az kasancewar ke mai sai da maganin mata ne wanda ake cewa kayan ɗaya. Ana ki fahimtar me ke kawo shi wannan larura ta infection wato ciwon sanyi daukewar ni'imar mace kamar yadda kuka ji gabatarwa sunana karima mu'az abdulsalam shugaban cibiyar karama Habal medicine and islamic hijama shi dai sanyi ya kasu kashi biyu akwai sanyin cikar shekara sannan kuma akwai sanyi wanda yake haifar da infection mu a bangaren mu na magungunan gargajiya abu na farko shi wannan sanyin cika shekara kuma yana da rassa reshe na farko shine sanyin cika shekara dai shine irin sanyin da muke samu disamba january e, to shi ma wannan ana kiran shi sanyi kuma yana shiga cikin jikin al'umma kuma yana musu illa ba mazan ba ba matan ba sannan a ƙarƙashin shi shi wannan sanyin cika shekaran a nan ne muke samun sanyi wanda ake samun shi a gine-ginen mu na zamani da muke da shi yanzu kamar gine-gine da aka wadata da tiles sannan da gidajen da suke da ac da fanka wannan tiles din da muke takawa da ac da fanka da muke sha shi ma yana haifar mana da sanyi duka yana karkashin sanyi na cikar shekara sannan bayan wannan akwai sanyi da mace take iya dauka lokacin da ta haihu sannan akwai sanyi da ake dauka lokacin da mace take al'ada to a wannan bangaren na sanyin cikar shekara su ne wa'innan rassa sannan idan muka koma wancan sanyi na biyu shine ake kira sanyin mara sanyin mara shi ne sanyin da yake kawo infection wato ana yake haifar da kuraje a gaban mace sannan yake haifar da kaikayi a gaba kuma wannan kuraje ko ƙaiƙayi maza da mata duka yana shafan su domin zaki ga idan san eh, mai kaikayin ne zaki ga mace duk inda take ba kunya ko gaban sarakanta ne sai ta sosa shi maganin mata yana tafiya da maganin sanyi domin dalili saboda duk wata mace tana fama da wannan cutar sanyin domin shi wannan sanyin ya shi wani kalubale ne wanda ya riga ya addabi jama'a ya buwayi jama'a saboda haka za ki ga sigarurruka din nan su gumba su tsimi su tabaje da aka yi magana duka ba wanda ake dafa shi face an sa mai maganin sanyi shi kuma magungunan matan nan da muke ba ma mata duk macen da ta sha shi za ki ga kafin ma ya fara mata wani aiki idan ta je fitsari za ta ga tana fitar da wani abu bayan fitsarinta to dalilin haka ne yasa ba wani magani da muke dafa shi wanda ba ma sa mishi maganin sanyi saboda haka kowane maganin mu aka taba shi garin ne gumban ne tabajan ne za a ji shi yana dauke da maganin sanyi domin idan kika sha magungunan mata wannan abin da yake fita yanda kika san ki sa omo ne a dan cikin gora ki dan zuba ruwa ki girgiza ya zaki gani to haka zai yi flushing domin mahaifan mace idan tana dauke da sanyi wani wuri ne wanda kika san kaman wani abu ya tattoshe to daga lokacin da ta sha wannan maganin mata mai dauke da maganin sanyin nan shine zai yi fuloshin ya wanke kamar ki sa omo a ƙasa ki yayyafa ruwa ki sa tsintsiya kina gurzawa to haka zai kasance sai ya wanko shi sannan ni'ima ta sako mu idan mace ta zo da lalura cewa ni ina bushewa ni ina samun matsala wurin mu'amala da mai gida to akwai tambayoyin da za a mata domin mu gane cewa shin sanyin da ta zo da shi sanyin cikar shekara ne yake damunta ko ko sanyin da ta zo da shi sanyin mara ne Faliza Ahmad kuna daga cikin mata da suke ziyartar masu da maganin mata. To menene dangantaka ciwon sanyin ko rashin ni'ima da kuma shi maganin matan da kuke amfani da shi wanda kuke siye a wurin matan? Mm, to kamar yadda kika tambaya shi dangantakarsa kamar yadda ni dai zan iya faɗa za ki ji idan kamar masu maganin suna talla ne ima ga magani na mata za su ce maka akwai maganin sanyi maganin to a wurin faɗin maganin sanyi ne in suna bayani kaji ya zo daidai da irin matsalar kai da take damun ka daga nan ne zaka fahimci cewa eh to irin maganin kake bukata kuma a hakan ma zaki ga sun ce maka to ga wani ko garin magani ko wani itace ka je ka ji ka sha ya Allah in ka sha zai maka maganin sanyin kuma zaka samu kai ni'imar da kake bukata da yawanci dai in ka samu matsalan sanyin nan dama babban abu kalubale da zaka fuskanta shine wannan bushewar in ka samu wannan bushewar kuma shine dai zai iya zame maka tashi hankali da barazana a cikin rayuwar zamantakewa kana aure zan iya cewa na taba amfani da shi an taba bani wani itace kuma na ji daɗin shi tunda na taba yin na asibitin na gani kuma na yi na gargajiyan na gani tunda dama shi magani dace ne in ka ji tunda ko a rediyo ne in muka ji ana talla ana cewa gashi kaza kaza ga adres ka ji ya zo daidai da matsalar kaza ka ji to ta hanyar bayani dai muke iya ganewa sannan kuma ta hanyar in ka siya kai amfani da shi to amma me yasa ku kuma da hankali akan yin amfani da shi maganin mata din wurin magance matsalar infection abin da yasa zaki ga hankalin mu yana tashi idan muka ji an ce ga magani nan na ni'ima ga magani nan na mata wannan da kin sha kaza ne ai makulli da mota ne mu mata gaskiya abin da ya fi damun mu shine a ce miji ya juya maka baya ko kuma a ce gashi nan ai miji yana neman wata a waje to duniyan nan kowace mace ba wacce za ta zo ta ji an ce ga mijinta can da wata ko kuma yana neman wata ko zai ƙara aure shi yasa da mun ji masu maganin mata sun kaɗa tambarin su to hankalin mu ya tashi burin mu kawai mu je mu mallaki wannan maganin ta yadda mun yi amfani da shi a irin wa'innan abubuwan ne idan ma misali an kaɗa tambarin an zo baka da kuɗi baka da gaba baka da baya sai kika kana tunanin to me zaka ɗauka a ɗakin ka siyar domin ka siyo kai amfani da shi shi yasa kiga hankalinmu yara ja'a ka zama ta gaban goshi shi yasa ko da an ce maganin bushewa wani iri ne ba ruwanmu da wani cewa wani wani infection ne wani ciwo ne kawai mu dai mu je mu samu wannan ni'ima domin kawai a samu natsuwa da farin ciki kuma ka ji cewa kawai kai kai ɗin ne kai kadai a gaban mai gida to shi yasa magani fa kowane iri ne a duk inda muka je shi za mu amfani da shi za mu siye shi domin mu samu wannan abin da muke tunanin a sanadinsa ne za mu samu wannan kimar da daraja za kuma mai mutunci a idan mazajenmu idan mun yi amfani da shi. To amma bincike musamman na masana kimiyyar lafiya ya nuna cewa shi ciwon infection wanda kuke kira da ciwon sanyi yana da alaka da daukewar ni'imar mace To amma me yasa kuke zuwa wurin masu maganin mata wurin neman maganin a madadin ku je asibiti da mu ai bincike me dalilin ko kuma wani irin kwayar cuta ce ta same shi me yasa kai tsaye kuke da kwarin gwiwa cewa za ku samu biyan bukata a ta bangaren amfani da maganin gargajiya musamman ma maganin mata. Gaskiya yawanci zaki ga hankalinmu yake karkata a magani na mata tunda yawanci zaki ga masu magani na mata zaka ji an sako talla mai magani gashi nan ga adireshinsa shi kuma mai magani ta hanyar yin bayani in ka ji ka kaza kaza ne to kai kuma a sauraron nan sai ka ji an faɗo daidai irin matsalar da take damun ka gashi kuma an faɗi adireshi gashi an ije namban waya ko ka ce bari ka ɗauki namban waya ka kira ko kuma ka ce bari ka ba adireshin ka je tunda ka ji a bayanansa ya lissafo da irin matsalar da take damun ka to daga nan sai ka ji zuciyarka ta fi karkata ka je can akan asibiti da in asibiti ne da masu ba fitowa za su yi talla ba zuwa za ka ka je ka sai kati ka ce ka zana damun ka in ka ga likita sannan ya tura ka taskai waye duk ina process din sai ka bi shi ko kin ga na gargajiya ba sai ka bi ba dama ka riga ka ji bayani kuma bayanin nan ya zo daidai da irin abin da yake damun ka kawai sai ka ji to da ka je asibitin wanda ka tafi nan tun daga shi an riga an lissafo kuma tun da an lissafo da ka sha kuma sai ka ji wannan abubuwan da suke damun naka ya tafi sannan abin da kake ji na bushewar yanzu ya tafi ka daina jin shi ka dawo kana jin daidai to daga nan kuma sai ka ji kawai ka fi natsuwa a ko da yaushe ka yi amfani da maganin mata na gargajiya akan ka je asibiti tunda kin gan an tura ka asibiti kila za ka ɗauki kwanaki Tumarin lafa'iza, magungunan nan naku na wata akwai na sha akwai na matsi kamar yadda kuke cewa ba kwa ganin za a iya karawa ita larurar wani larura za a kara karawa akan wani tunda akwai maganar matsi kuma kamar yadda likitoci suke faɗin cewa wurin baya bukatar a dinga cushe-cushe a ciki. Eh to gaskiya dai mu kin ga ai yawanci za a ce mana gashi in na matsin ne za a ce ai yana maganin sanyi idan kasa zai matse ka kuma zai maka maganin sanyi to kai kuma ka ji an ci haka aikin kin da gudu za ka siya to tun da ko an riga an ce maka zai maka maganin sanyi kin ga za ka yi amfani da shi ne hankalin ka kwance ba tare da fargaban zai jawo maka wata matsala ko damuwa ba To malama Karima akwai lokuta da abin yakan gagare ku tura masu neman taimakon ko masu amfani da maganin matan a hannunku zuwa asibiti? gaskiya akwai lokuta da abubuwan za ki ga idan an zo idan muka ga wannan laluran ta shafi sai an je asibitin ne sai mu ce miki to gaskiya ba a nan ne. za ki samu irin wannan maganin idan mace ta zo ta yi bayani maka duba maka tabbatar da cewa a wannan maganin ba mu da shi to ba ƙarya ba cewa jiki kwada sai mu ɗauki ta mace to ki je asibiti a duba ki kamar irin da na yi bayani da zama ce akwai wani sanyi wanda mace za ta ji ya shiga maranta har wani motsi yake yi infection ya mata yawa ya yi chronic za ki ga har wani motsi yake yi a cikin jikinta to daga zuwa ya za mu sani kawai dan ta ce abu na motsi sai mu gane cewa infection ne a'a za mu tura ta asibiti mace to ki je ki ga likita likita ki yi scanning yan ta je ta ga likita ta yi scanning likita ne zai tabbatar mata da cewa infection ne ya mata yawa ga yi nan ya rika ne har yake motsi to shine sai ta dawo wurin mu kuma mu bata maganin da za ta sha ta haifo shi wannan infection din. Madalla. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namun domin jin ta bakin likita. To yanzu kuma bari mu ɗauki darasi daga likita Dr. Adamu na asibitin Ihsan wanda zai ba mu jawabi a game da cuta ta infection wato ciwon sanyi da kuma bushewar gaba na mace da abubuwan da ke kawo shi. To likita mata da yawa suna amfani da magungunan mata na gargajiya wanda ake cewa kayan da'a wurin magance matsalar da suke fuskanta na bushewar gabansu shin a likitance menene ma matsalar infection wato cututtukan gaban mace waɗansu irin alamomi ne suke nuna cewa eh wannan abin da take gani wato ruwan da ke fita a jikinta ko kuma bushewar alama ce ta cuta wato su wayannan cututtuka da ake samu a gaban mace ma'ana ciwon sanyi kenan da hausa ko kuma a ce vaginal infection da turanci cututtuka ne da ake samu sanadiyyar gurbataccen bacteria ko kuma fungal infection candida da sauransu likita wasu irin alamomi ne suke nuna bushewar akwai wani sinadari da allah halitta a cikin jikin dan adam da ake kira estrogen shi wannan estrogen idan ya yi karanci a cikin jikin mace zai iya haifar da bushewan gabanta to kuma naturally a halittance wannan estrogen din yana raguwa ne a lokacin da shekarun mace suke karuwa galibi idan mace ta kai menopause ta kai lokacin da za ta daina al'ada wannan estrogen din yana raguwa sosai matuka to lokacin za ta iya experiencing wannan dryness din amma ko da bace bata kai wannan shekarun ba idan dai eh, ta wuce wasu satin age kama 25 za ta iya experiencing wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suke haifar da shi wannan bushewan gaban mace mafi yawancin lokuta ba kowa hakan yake faruwa da shi ba amma idan mace na shayarwa galibi wannan estrogen level din yakan ragu yakan ragu so gaban zai iya eh, ni'iman gaban za ta iya raguwa na biyu shan magungunan Eh, ƙayyade iyali kenan family planning pills su ma suna da eh, wannan side effect din shan magunguna na kansa su ma suna iya haifar da hakan eh, ciyan siga diabetes kenan shi ma zai iya haifar da hakan da kuma wasu magunguna da za a iya sha ba tare da prescription likita ba su ma za su iya haifar da hakan sannan masu amfani da sabulun da suke amfani da shi suke wanke gabansu dotin kenan shi ma zai iya haifar da wannan bushewan gabaɗin wannan dai a takaice su ne abubuwan da za su iya haifar da bushewan gaban mace mace ta ji bata da ni'ima akan gane mace tana da wayannan cututtuka idan aka samu wayannan alamomi mace za ta fara jin kaikayi a gabanta wani lokaci za ta rika samun discharge ma'ana wani ruwa ya rika fita gabanta mai wari za ta rika jin zafi idan tana saduwa da mijinta za ta rika samun ciwon mara kai a kai haka kuma wani lokaci idan sun gama saduwa da mijinta za ta rika ganin jini za a iya samun bushewan eh, gabanta duka wayannan alamomi ne da yake nuna cewa cutan bacterial ko a ce candida infection ya shiga likita wani hanyoyi ya kamata mace ta bi wurin magance shi wannan bushewar gaban mace akwai bukatan ta je ta ga likita domin a duba a ga me ya kamata a yi mata idan aka samu irin wannan matsala na dryness din galibi abin da ya fi dacewa ya amfani da shi shine abin da muke kira ah, water based ah, sexual lubricants galibi su ake amfani da su domin magance irin wannan matsalan amma mata da yawa suna amfani da wasu concussion da suke haifar makansu matsala so a likitance bai kamata a ce an sa kowane irin nau'in abu a cikin gaban mace ba ba tare da an tantance shi an ga lafiyan wannan abin abin da ya shafi kuma abnormal vaginal discharge wanda za a iya cewa ok idan aka ga wannan shine alama na rashin lafiya ko wani ciwo to za a iya ganin wannan discharge din ya zama greenish ko ya zama yellowish ko kuma ah, ta samu irin ta ga gabanta ya yi ja sosai ko tana yawan samun icis to wannan alama ne da ke nuna cewa akwai kwayan cutan bacteria ko kuma ciwon sanyi in general za ta je asibiti a duba a ga wani irin ah, infection ne sai a yi mata abin da ya kamata menene alakar maganin mata da maganin bushewar gaba a likitanci kuskuren da ake yi ko suke yi na amfani da wayannan magungunan da kika yi magana na gargajiya a bata abu a ce ta sa a gabanta za ta samu ni'ima da sauransu to galibi wayannan abubuwan suna haifar mata da matsaloli masu yawa wasu za su zo ah, suna da kama rasa wani irin cuta ne wannan ta samu ka yi ta treating infection infection infection a je a yi gwaje-gwaje a yi waye ka ba da magunguna still mace za ta dawo maka the same thing me yasa saboda tana amfani da magungunan da ba a ma san menene ingancin su ba tana sawa a cikin gabanta wannan guri guri ne wanda allah ya halicci wasu kwayoyi wasu kwayoyin halitta da za su iya wanke wurin to amma kin ɗauki wasu abubuwa kina sakawa a gabanki wanda na abubuwan da ke sa a gabanki za su iya zuwa su haifar maki da wasu matsaloli na daban idan kina da irin wannan problem na dryness din ki je asibiti ki samu eh, likita ko ki samu wanda zai iya taimaka maki a asibiti ki faɗa mai damuwanki zai iya sanin mafita akan abubuwan da ya kamata a makin allah yadda. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin mu tare da Hajiya Halima inda za ta koya mana yadda ake yin dafa dukan shinkafa amma fa wadda ake kira Fati Jollof Rice. mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatar mana da girke-girke irin na zamani hajiya yau mai muke da shi ne ga sauraro party jollof rice yau za mu da fadukan shinkafa eh da fadukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki kiga ana tarbabin nan kai za ka ci ah, ba irin shi kake yi a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji. wannan to shi za to menene sir menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani tana bukatan tattasai jiyar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana bukatan albasa tana bukatan man gyada tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su kaɗan ne tun da dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar kwallo biyu karya dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan ɗebi tarugu idan mai cin a tarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki kwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana buƙatan nama ko busasshen kifi take buƙata ko kuma kaza duk wanda Allah ya wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ta za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ta za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta ɗora yau uwar gida na buƙatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora kan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan so ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta sa shi ruwa ba ba tare ta ta sa ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a tarugunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin mm, dafa duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yauwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu su tace a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan motsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi wani za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma sai wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta mm. zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zuba ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar to an rage shi sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su fis eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci kiga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman bata yadda kashe ya eh, yi yawa an sa a nan a sa a mm. nan tunda duk ciki zai tafi lokaci ɗaya mm. bari wannan ɗin mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau bakin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafan dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tona tsakiyar jirgi eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper e, ko leda saboda ƙauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan ƙauri e, zai ɗan ba shi ƙaurin wannan na party jollof Eh, da kin buɗe za ki tana ɗan ƙaurin nan kaɗan kina ɗan ci kina ɗan to shi ne shi ne eh, bai ƙone ba kuma shi ga ƙaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba magawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi ne zuba da wannan kauri-kauri ƙanshi ƙanshi da ake da ake buƙata shi kenan shinkafa da ake cewa fatin jalof ta samu kin ga kenan smoky party jollof mai zan miki hayaki ne oh, ko ya mai dan hayaki yawa mai dan hayaki da dan mm, kauri kauri haka mm. zaki rika ci a lokacin da kike ci mm. yawa to kin samu fati jolof kenan sai a nemi hadin shi kamar su latas din da na ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan ƙara mai sinadarori a jiki dama ainihin amfani ya sa cin abinci yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri hmm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata zai wadata. sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai ɗan ma dan tumatir ba kana ya bada. Ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki ɗan barbaɗa ki sa eh. gishiri shi ma hmm. zai wadata. A kan kashe a sha tuwo. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.